Tsaka mai wuya. kar ka manta fa akwai wanda rayuwar su ma suka salwanta suka bar duniya gaba daya a sanadiyar wannan maganar ta shugabancin mu shugaba Muhammadu Buhari ko ko babu su Jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. A gurguje bari mu fara shimfiɗa da ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya da ke zaune a Port Harcourt da Mina da Abuja game da sanarwar tazarcin shugaba Muhammadu Buhari. Yanzu dai an samu rarrabuwar kawuna a yankin kudu maso gabashin Najeriya game da anniyar shugaba Muhammadu Buhari ta sake neman shugabancin kasar a babban zaben shekarar 2019. Ni Adamu Alhaji Umar Muhammadu Bello. Dama abun da mu muke jira mu jike. Alhamdulillah. Sunana Dahiru Musa Reza. hakika na yi farin ciki yadda shugaban kasa baba buhari ya fito ya bayyana ma najeriya talakawa kan cewa zai sake takara na shugabancin kasa ya ci gaba da yi abu ne wanda mun dade muna jira mun ci daga bakin shi ba bakin wasu ba sai dai kuma wasu sun bayyana kin amincewarsu da hakan suna cewa sunana musa alhaji usaini dan bauchi zarcewan sannan da yace zai zarce mu a shekarun baya ma da ya wuce shekara uku nan da yi mu mu ga wani ba wani irin ta zarce ta zarce ina ta zarce zuwa ina ta ina za ta zarce ni ne shugaban ilu ki gane ba dai buhari ya tsaya shugaban kasa kaza sai ya kawo waɗanda ba su san kan mulki ba ya ce su ne na kusan shi. A yanzu haka ma dai waɗannan 'ya'yan APC da a halin yanzu suka yi tagumi a nan jihar Niger har ma sun kafa wata ƙungiya da suka sanya ma suna Abandon APC Members Forum. Alhaji Muhammad Abubakar Kacha shine shugaban ƙungiyar mu ne gaskiya mun ka yi wahala lokacin yakin neman zaɓe tun daga primary election har zuwa general election to amma abin da ya zo ya bamu mamaki da gwamnati allah ya bamu nasara da gwamnati ta hau waɗanda sun ka zo sun ka mamaye gwamnati waɗanda ba su yi wahala ba ne. Tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido ya ce. Da can ya takara ko son ji kamar zai takara mai abin damuwa. Ai fitan da aka a Jigawa da na kaɗuna shi firgita su balle muka je muka a Sokoto muka je muka a Kaduna muka je muka a Kebbi kamar zuwa Abuja. Jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a bangaranta ta ce ita kam ko a jikinta don ba ta ganin PDP a matsayin barazana a cewar sakataranta na ƙasa mai malabuni. Wani barazana ne za su yi mana wani tsoro za mu ji wannan kawai ka bari lokaci ya halinsa saboda wannan ba abin da ma mu muke yake gaban mu bane a yanzu abin da yake gaban mu a yanzu dama muna dakon shi shugaban Muhammadu Buhari ya amince ya amsa kiran 'yan Najeriya cewa zai tsaya zaɓe shine abin da yake gaban mu kuma alhamdulillah hakan ta samu. To a gaida wakilanmu Alfonso Saukuri Goye da Mustapha Nasiru Batsari da Hassan na Kaina. To a yau a kashi na biyu na muhawarar da shi Hassan na Kaina din ya shirya mana a can Abuja wanda muka fara tun makon jiya a tsakanin barista Aliyu Abdullahi da kuma Isa Tijani za mu fara ne a yau akan magana cewa watakila ɗaya daga cikin abubuwan da shugaba muhammadu buhari zai yi ƙoƙarin ya gyara domin ya faranta ran masu jefa ƙuri'a don lokacin zaɓe ya zo ne fasalin gwamnatin tashi da kuma shugabannin rassan ma'aikatanta. yanzu a majalisar tsaro ta najeriya kaf ba nyamuri ko ɗaya ciki haka kuma na uku mafi girma a Najeriya eh haka kuma a bangaren tattalin arzikin ƙasa akwai wani kwamiti da mataimaki shugaban ƙasa ya kafa wanda gaba ɗaya na jawo masana'antu su dawo kan abin insu kowa a kwamitin sai dai sa duka ba ɗan arewa ko daya kowa ya bayar ne in ya yamuri daya duk ana samun irin haka to abin da muke faɗa kaga kaman naɗe ɗaya. na wato shugabannin tsaro akwai abubuwa da ake dubawa na ɗaya akwai yanayin girma a wurin aiki ana duba wannan ka naɗa mutum ba abu bane da ra'ayi shi naɗe-naɗe sangar-sangar sannan na biyu a lokacin akwai dalili da yasa aka naɗa wasu 'yan arewa a wannan wuraren kamar hafsan soja na ƙasa shi wato janar burtai a lokacin kaga saboda yakin da ta'addanci da ake yi a gabar a arewa maso gabas da kungiyar yusufiya kungiyar boko haram ana bukatan wanda ya fahimci wannan yaƙi kuma ya san wannan Ɗan yankin sosai wannan tren ɗin. Dalili da ya sa kenan da shi da shugaban hafsan soji na sama da mai ba da shawara NSA a baba janar baba ganin mungulo duk suka fito daga wannan yankin. Um, Comrade Isa Tijjani, mm. ka gamsu da waɗannan dalilai da shi barista ba? To ai shi kwangaba kwangaba yake bari in tunatar ma da wata kalma guda ɗaya ko in ce wani mawaki a ƙasar Hausa ya ce ai ɗan akuya ko ya yi ƙaho ya san bai yi kamar rago ba. ka fahimta mm. idan duk a baya waɗanda suka gwadara abubuwa a harkar gwamnati sun yi shi ne domin su musguna mu arewacin najeriya ko wani abu ai ba dalili ne yanzu shugaba buhari wanda mu ina sake maimaitawa in ba dan matsayinsa da yanayin yadda mutane suka ɗauke shi ba wala babu ruwanmu sai ya je ya kwaba abin da talaka ba mai ganin iyakan sarki ba ne sai ya je shi ma ya dama duk abin da zai dama mutane za su shanye har shi ma gwamnatinsa ta wuce amma magana muke yi akan tsarin da ya nuna wa mutane mutane suka san shi da shi suka dora aka suka fito suka ba da gudumawa suka jajirce aka yi wanda za a yi aka kwaba wasu ma suka rasa rayuwarsu aka zo aka kafa gwamnatin Muhammadu Buhari ashe kuwa dole ne idan mun ga cewar ana san. a kauce daga wannan tsarin da muka san shi da shi mu yi magana maganar a zancen boko haram waye ga maka cewar dama ba ba wanda ba a yaba ma shugabancin uh, jana buhari da kuma jagorancin wayannan yan arewacin najeriya wayanda suka yaki wannan abun ba ai duk mutumin da ya faɗi wannan ya bai gaya ma kansa gaskiya barisa ina zuwa an wai barisa comrade isa tijani mm. idan har kun yaba da jiran buhari kuma kun gamsu da jagorancin sojojin nan mm. to me na korafi kuma akan cewar yan arewa sun yawa ai abin da muke cewa shine idan dan arewa ya iya kana nufin dan kudu bai iya ba idan bai rabe ya iya in yamuri bai iya ba idan in yamuri ya iya bai rabe bai iya ba abinda muke so muna son shugaba ya ba da shugabanci wan irin wanda ya yi alkawarin zai bayar ya kasance kasar gaba ɗaya za a duba ba wani bangare ba barisa ali abdullahi babu wanda yake babar cewar lalle muhammadu buhari yana nufin ƙasar nan da arziki da kuma abin alheri amma sai dai koke-koken da ake cewar galibin ajandodinsa ba shi karan kansa yake ayyana su ba waɗansu ne da ake kira kabal a gewe da shi suke ayyana abubuwa din kuma suke yanke hukuncin duk abin da zai ma kasar a takaice dai wasu na ganin cewar kasar nan yanzu ba ta hannun shugaba Muhammadu Buhari a siyasance tana hannun waɗannan mutanen 'yan tsiraru da ake kira kabal da farko kai ka da tukun akwai kabal a tare da shugaba Muhammadu Buhari a ban amince ba misa saboda babu ina gaya maka a ya sani na da shugaba Muhammadu Buhari ba wani da zai iya tilasta mishi akan wani decision da zai ɗauka. Za ka iya zuwa dai ka yi naka fadar, ka kuma yi naka ƙorafin, ka kuma zo ka faɗi abin da kake so ka ba da shawara, in ya mai kyau zai ɗauka. In ya yi daidai da tsarin abin da yake so ya bi dama a zuce shi, zai yi. Sai ka ga kaman watakila saboda ka kawo ne shugaba Buhari ba da ra'ayi yanzu haka a misali kamar naɗe-naɗen mutane ba da ra'ayi ya san duka kowa 'yan Najeriya ko ba eh, amma kafin ka ci gaba wasu daga cikin 'yan Najeriya suna zargin suna zargin shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasa abba kyari a matsayin ɗaya daga cikin kafaɗin har ma amma kasan an yi zanga-zanga cewar abba kyari masu kasan wannan zanga-zanga na sani ina da labari to ya kake ganin wannan zanga-zanga da aka yi cewa dole sai an cire su suna hana ruwa gudu yanzu ina tambaye ka wani abu zaka bani amsa ta yi tasiri wannan zanga-zangar me ta tanadar na ɗaya rana ɗaya aka yi ta ba tasirin da ta yi ba alfanu da ta haifar na ɗaya dai shugaba Muhammadu Buhari bai cire shi ba wannan ya nuna shugaba Muhammadu Buhari ba mai sauraron talakawa bane kenan a'a suwaye suka yi wannan zanga-zanga a a'a Malam Hassan wannan zanga-zanga duk wani zanga-zanga da kaga ana yin shi a Najeriya akwai waɗanda suke cusa wutarsa da ake yi wannan zanga-zangar akwai mutane waɗanda ba su son ganin shi malam abba a wannan kusa da wannan shugaba su suka cinno ta akwai manya da suke bayanta comrade isa tijani da farko kai ka amince bisa koke-koken da wasu 'yan Najeriya ke yi cewar akwai kabal tukunar farko ka amince akwai kabal? Ai ba kabal ba kabaloli ma akwai su. Bari ma bayani me nake nufi da kabaloli. Mutanen nan fa da ake magana a kansu da dama daga cikin su 'yan kiɗan kinejo ne. Ka san me 'yan kiɗan kinejo? Wani bai ma san abin da aka yi yanda ma aka kafa gwamnati ma bai sani ba. Ba wata gudumawa da ya bayar wurin ko yakin zaɓe ko neman tabbatar da kasancewar shugaba Buhari ya hakon kujerar nan. Amma da ta faɗi ga sassa sai suka zo suka kankane ko ina. sai ake cewa to mu abin da muke so to ko ta faɗi ga sassa muna da buƙatar ai a ce an san ɗan sarkin daga sarki ka fahimci magana na to zancen akwai kabal a ah, yanzu ba abun mamaki ba ne a gare ka a ce an yi zanga-zanga shin zanga-zanga na an yi ne ko ba a ba in an yi ko tasiri ko bai tasiri ba an da yi an yi ko Eh, amma kuma shi barista ya ce waɗannan kabaɗin shawarar da suke ba shugaban ƙasa irin daman abin da yake jinin zai ne suke gaya masu. A'a wato to na yadda yanzu so kake ka ce wato wannan cikumar da da rashin kyautawa da ake yi irin ta shugaba Buhari yake sanya mutane? In ka ce cikumar da me kake nufi ko ka ba mu misali. Yawwa to yanzu misali in baka misali eh. abubuwan da aka yi na zancen naɗa shugaban NIA a Najeriya. Ah, wannan wannan darasi ne za mu zo ne wannan darasi ne zaman kansa. Amma ba misali bayan wannan misali. Bayan shi eh. muna zaune da kai a nan kasar. Da aka zo aka lissafa adadin waɗanda suke kewaye da shugaba Buhari ba magana ce ta ko dai ɗan Katsina ko ɗan daura ko ɗan yassa ko ɗan ƙanwarsa ko wani abubuwa kana jin kana da musu akan wannan a fito maka da sunan nakin? Eh gaskiya ina da akwai musu. Wane ne Muhammad daura wani ofis ya da shi a cikin wani ah, yo in ma baya da ofis yana da ah, tasiri tsaya tukuna a ah, tsaya mana tsaya don Allah saurara in in muka tsallaka ni fa idan magana eh, ce idan idan makauniyar kare yanci ne sai in shuru da bakina in an kace da ni Maman daura baya da makamin gwamnati baya da tasiri akan gwamnati to ai ban ma san shi ba baka san shi ba to ni na san shi ka gane ko ai suke da tasiri akan gwamnatin sabi ufa yaron da ake kira tunde dan wane ne shi ko babu shi ba PA ba ne na shugaban kasa ɗan yasa ne ministan ruwa ba mutumin kazaure ba ne ba da alaƙa da dangantaka da shugaba Buhari na jini yana da shi ko babu akwai yanzu misali director general din SSS daga ina ke director general din yana daga ina ke sai eh, ka zagaya mana to duka katsina ne mutanen daura ne ɗaya daga katsina ɗaya daga daura To a gaishe ku malamai to bari mu tsaya nan sai makon gobe idan Allah ya kai mu mu dawo mu dubi wasu daga cikin kalubalen da shugaban Najeriya din zai iya fuskanta a wannan takarar da yake kokarin yi a zaben baɗi. ciki har da fama da wasu mutanen da ake gani su ma suna da sha'awar su yi takarar wannan kujera ta shugaban kasa kamar su atiku da kwankwaso da su da lamida da dai sauransu yanzu muna godiya ga su bakin namu aliyu abdullahi da kuma isa tijani tare da shi hassan mai nakana da ya shirya mana wannan muhara a can abuja kuma madadin su duka ne ne aliyu mustapha sokoto a nan washington dc mun baku lafiya.